baki mai yanka wuya. Balli ya tashi a yunkurin sauya wani ɗan takarar Majalisar Dattawan Najeriya ta ƙarƙashin ƙasa. Da alama kuma jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya tana duba yiwuwar haƙura da rarrashin gwamnan Rivers ne su muke. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗan takarar kujerar Majalisar Dattawa na jam'iyyar PDP a mazaɓar Borno ta tsakiya Jibrin Mustapha Tabe ya ce ya sami bankaɗo ta makarƙashiya da aka ƙulla domin sauya sunansa da ke hukumar zaɓe ta INEC da wani ɗan takara da ya kayar a zaɓen fidda gwani. Hukumar zaɓen ce dai ta ankarar da Jibrin Mustapha kan wata wasiƙa da aka aika mata da sunansa da kuma sa hannunsa. kan cewa wai ya janye daga takarar kujerar da yanzu haka mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc kashim shatima yake kanta lamarin da ya musanta ya kuma ce yana nan daram kai har ma sun gurfana a gaban kotu na yi takara da bukar kacalla muka shiga primaries na samu kuriyu 244 shi kuma ya samu 44 ni na samu allah bada nasara bayan haka ya ce bai yadda ba ya je kotu na samu nasara kotu bayan haka daji wurinsu maganganu suke tafiya na samu kira daga hukumar zabe ta inec sun samu wata leta daga headquarter pdp suka kira ne suka tambaye ne an ce ka janye takaranka na ce a wannan ba gaskiya ba ne na zo ofis nasu na gani da ido na na kira lauyoyina na shaida musu cewa ga abin da yake tafiya sai suka rubuto leta ma chairman na, na hukumar zabe na abuja suka ce musu ban janye ba wannan takarar nawa ba tare da sani na ba kuma ba tare da sanin mutane na ba kuma suka rubuto ma hukumomin tsaro wanda fannin bincike akan wannan harkokin na fojirin da aka yi mun sanar musu su ma suna kan bincike mun ce musu ba tare da sanin mu aka yi mana wannan abun ba ni ban janye ba kuma ba tare da sani na aka wannan aka rubuta wannan letan ba kuma muna kotu don biyo hakkina kotu ta dakatar da abin da suke yi daga pdp kuma insha Allah za mu samu nasara daga kotu kuma lauyoyi suna aiki yanzu haka hukumomin tsaro kuma suna aiki akan letan bogin da suka yi sun yi abubuwan da suka yi sun je sun kirkiro leta da sunana leta head da sunana su rubuto leta na bogi sun je sun kwaikwayi signature na wanda ba su iya kwaikwayon ba suka yi suka kai inec kuma ana bincike a kai wato ita hukumar zaɓe mai ta faɗa bayan ka zo ka musanta ko kuma ka ce wannan abun ba kai ba eh, sun ce in je kotu kuma na je kotu mun yi zama na daya mun yi na biyu yanzu muna jiran na uku yawwa min matsayin jam'iyyar pdp kan wannan tunda na san sai yan bi ta hannunta ne ta sa hannu kafin a tura abin hukumar zaɓe eh, abubuwa da dama sun faru an yi hadin baki da waɗansu jami'an pdp hukumomin tsaro suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya insha Allah muna bin kadunmu a kotu hukumomin tsaro kuma suna aiki a kai za a tabbatar da gaskiya kuma Allah ne yake bada mulki akwai yan baki ciki wanda ba sa so mu samu nasara wanda ba sa son pdp ta samu nasara a jihar borno su suke haddasa wani rikicin kuma ba za su samu nasara ban allah yadda wasikar da aka aike wa hukumar zaben da ta fito ne daga ofishin jam'iyyar pdp lamarin da ya haifar da zarge-zarge da kuma nuna yatsa kan mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da shiyar arewa umar iliya da magun wani ɗan asalin jihar ne da ake ganin yana da hannu a rubutawa da aikewa da wasikar ta jabu domin kafa ɗan takarar da yake marawa baya to sai dai da magun ya musanta zargin a fahimta ta abin da na sani a wani al'amari an zo an yi maganan cewa ya janye an canja sunansa amma abin da ya sa ma ni ba zan maka tsokaci a magana ba magana ne wanda already yana kotu sau don magana da yake gaban kotu kuma ba wani bayani da za ka iya yi sai abin da kotu ta tabbatar. bai tuntubi jam'iyya ba ne kawai ko kuma kotun ya tafi kai tsaye. An yana da yanci idan ya ga an yi masa abin da bai daidai a zamansa na dan jam'iyya in ya tuntubi jam'iyya akwai ka'idoji eh, ya ga bai ba a zamansa na ɗan najeriya yana da yanci ya je nemi yanci a wajen kotu alhaji umar in kuka samu irin waɗannan matsaloli daga 'yan jam'iyyar ku wani mataki kuke ɗauka ne to ka san irin wannan matsaloli daki-daki kowa da irin yanayin yadda matsalar take zuwa wani akwai mechanism a jam'iyyance ta yadda za a yi a sautin ɗin Sa'adu, wani kuma dole sai an je kotu ta warware to uh, a wannan irin wannan ya danganta ga wani irin uh, matsala ne ya wanzara tunda abin yana kofi yanzu ya nuna adda kuwa ka kai karan kenan karan ta shafe ka ne kai tsaye ko kuma jam'iyya ta shafa ne ah ara ai dole jam'iyya ita take da hurumin uh, abunan ni kan ba ma'aikacin jam'iyya ba ne kawai jam'iyya ita ne take da harami so dole jam'iyya ita duk koma menene kake yi ba jam'iyar kake yin ta ba a bangare ɗaya kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar adawar ta pdp na ci gaba da ƙara ruruwa duk kuwa da ƙoƙarin da shugabancin jam'iyyar ya yi na sasantawa da gwamnan jihar Rivers Nelson Wuke da ya ja daga tun bayan gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, mun kawo muku wasu daga cikin sharuɗan da Wuke ya gindaya na mai da wukarsa kube, ciki har da saukar da shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu. haka ma mun bayyana yadda shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sarayar da mukaminsa tare da mika mukamin ga mataimakinsa daga yankin kudu domin samun maslaha to sai dai da alama duk wannan bai gamsar da wuke ba wanda ya yi tsaye kaimun cewa shugaban jam'iyya suke son ya sauka ba na kwamitin amintattu ba domin a ra'ayinsa ba za ta yiwu shugaban jam'iyyar da ɗan takararta na shugaban ƙasa su fito daga yanki ɗaya na arewa ba. yanzu haka kuma wasu alamu na nuni da cewa watakila ita kanta jam'iyyar ta soma gajiya da wannan cece kucin da ya kici ya cinyewa inda kuma take kokarin haƙura da wike duk kuwa da cewa ya sha alwashin taimakawa wajen faɗuwarta a babban zaɓe mai zuwa muddin ba a bi sharuɗansa ba mai magana da yawon shugaban jam'iyyar na ƙasa yusuf dingadi ya ce ai jam'iyyar siyasa ba ta mutum ɗaya ba ce bayanin da ita uwar jam'iyya ta yi a taron da aka yi na masu da tsakiya a abuja wanda ya hada da bot da kuma nec magana ce guda wannan magana kuwa ita ce jam'iyyar pdp ba jam'iyyar mutum ɗaya ba ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na ƙasa ba jam'iyya ce ta baki ɗaya al'ummar najeriya maganar da kuma zancen da muke magana shine yanzu yadda za mu ci zaɓen shugaban ƙasa, ba mukamai ba ko ya aka yi wani faɗi zaɓe ko da za a yi wani sake tsayawa a karo na biyu ko na uku an da yi zaɓen nan wazirin adamawa a tiku abakar ya ci wannan zaɓe so duk wani abin da zai biyo baya wata magana ce kuma ta daban sannan an fidda dan takara mataimakin ɗan takara kuma an ba gwamnan jihar delta wanda shine ake ganin zai iya mara ma ɗan takarar shugaban ƙasa a samu nasara maganar gwamnan Ribas ne su muke ko zai zo ko ba zai zo ba tafiya ta riga ta fara maganar cewar wai ala dole a jira wani ba a jiran wani yanzu abin da ake magana da za a haɗa kan ƙasa yadda za a samar da fahimtar juna yadda za a sake tayar da komadar matsalolin da kasar nan take ciki domin a ceto najeriya a jam'iyyance yoce ayi shine shugaban jam'iyyar pdp wazirin adama shine dg na kamfe sannan gwamnan jihar akwa ibom shine shugaban kwamitin kamfe yadda wani zai kalla wannan ra'ayi ne ne mu da yan pdp dukkanmu abinda muke fata a samu nasara. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.